dole wato abin da mala yake nufi a nan shine yana daga cikin aƙidan musulunci ka yadda da cewa duk wanda ya kafirta ka yadda kafir mana ka kudurta a ranka kafiri ne rashin kudurta haka a ranka yana iya taba aƙidan ka kai ma misali wani yayi radda ko wani yayi da'awan ana iya bautan wani Allah koma bayan Allah ko ana iya zuwa wajen boka a nemi bukata duk wanda ya da'awun wannan ko ya da'awar ramli bugun ƙasa ko ilimin taurari duk wannan mun yi su a baya to wannan duk wasu abubuwa ne wanda suke na waƙin ne masu fitar da mutum ne daga musulunci to abin da malai yake nufi a nan wannan al'amarin shi ma aƙida ne ka yadda mai yin ta kafiri ne idan baka yadda ba to wannan yana iya sabbaba kai ma aƙidarka ko imaninka ko kuma musuluncin ka ya warware Mana wajibi ne ka yadda mai laifi mai laifi ne wajibi ne ka yadda kafiri kafiri ne wajibi ne ka yadda fasiki fasiki ne wannan i'tiqadin musulmi ne akan haka baya halatta mutum ya ce a'a ni ba ruwana wannan kam da ruwanka saboda yana cikin tsarin imani da Allah shine adawa da wanda suka wa Allah ka nuna kai ma ka kubuta daga wato kai bara'a da su ka san daga cikin abin da ke cutar da imanin mu a yau shine wai duk abin da mutum zai yi na keta dokar Allah to sai ka ji mutane in dai har ba su aka keta wa doka ba wannan bai dame su ba ma'ana duk abin da zai yi in wanda ya shafi janabin ubangiji ne to dan dama dama ma ya shafi janibin annabi mutane sukan nan motsa amma duk abin da ya shafi haƙƙin Allah ne mutumin da ya fito ya nuna wa Allah bai isa ba ko ya fito na fito da dokokin Allah ko sunnonin manzo Allah so wannan baya halatta musulmi ya ci gaba da ƙulla mu'amala da irin wannan mutum to sai ka ga musulmi galibi daga cikin abin da suka kudurta ai ba ruwana ai wannan tsakanin shi ne da Allah tsakanin shi ne da Allah amma kai ma ta shafe ka saboda kai na Allah ne to ana so kuma ka nuna kishin ubangiji kamar yadda nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce in kana so ka ga fishin annabi to ka keta dokar Allah baya daukan mataki saboda an taba mutuncinsa amma yana daukan mataki in an kutsa cikin dokar ubangiji to sai addinin mu yau ya zama sai a hankali idan ka ga wani ya fito yana raddi ba yana raddi ba ne saboda an taba Allah a'a an yi wa malamansa raddi ne shi ma yanzu bari tare wa malamansa ko an soki malamansa ne ko an tuhumi malamansa ne to sai ya zama kariya wa malamai ya zama kamar kare addini ne akwai inda kare malamai yake kala addini amma ba kowane irin kariya ba ne kowane irin carkace ya tashi cincin kai baka yi raddin wata aƙida ba sai da kaga an zo an taɓa malamanka to yanzu raddin da kake ba kana yi bane saboda an taɓa musulunci saboda ai malaminka ka ne aka wa sai ka zo kana kana mayar da martani ko kuma an taɓa shehinka bari ka fito ka kare shehin ka duk wannan bata lokaci ne sai in abin da aka taɓa shehinka aka yana da alaƙa da musulunci ne wata gaskiya ya faɗa ta sunnan annabi ta gaskiyar da ya bayyana to sai ka fito sai ka kara abin da ya faɗa saboda ai shi ma kara musulunci yake ake masa martani to kai ma sai ka fito ka ba da goyon baya wa abin da ya faɗa kuma ka ba shi kariya wannan ya nuna ka kare gaskiya ne ba malamin kake karewa ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane to saboda haka baya zama ya dame ka ka ce wai bai dame ka ba ko kuma ni ban sani ba A'a, wane yayi radda sannan kamar yadda na faɗa muku satin da ya wuce akwai bambanci tsakanin wani ya yi kafirci da wani kafiri ne ko wani ya yi shirka da wani mushirki ne ko wani ya yi fasikanci da kuma wani fasiki ne ba dukkan wanda ya yi fasikanci ba ne yake zama fasiki domin wani ba halinsa ba ne mai yiwa lokaci guda ne aka samu ya aikata wani abu to wannan baya mai da shi fasiki tunda bai doge yana yi ba aka bida'a mutum dan ya aikata wata bida'a in ba wai ya mai da ita manhajinsa ba ne to baya zama dan bida'a sai dai a ce wane ya aikata bida'a haka shirka in mutum ya yi wani abu na shirka in dai har bai yi itikadin imani da wannan abin a matsayin aƙidarsa ba to sai dai a ce ya yi shirka amma bai fita daga kuma musulunci ba sai in ya mayar da abin cikin aƙidarsa so mala ya ce a nan babu makawa sai an bayyana wa mutane hakikanin wannan gaskiyar domin a tabbatar maka da waye yake kan turba wani malami ya kamata ka bi wasu mutane ya kamata don ka bi su don ka samu tsira idan muka tuna da wancan hadisin ta annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce lokacin da wannan aya ta sauka wa anna hadha sirati mustaqiman sai Allah ya ce uhu, sai ce wala tattabi'us usubula, fatafarraqa bikum an sabili Allah ya ce wannan ita ce hanya ta kakkiya ku bi ta kar ku bi wa'innan hanyoyin sai ta raba ku da hanya ta shine sahabai suka ce sai manzon Allah ya mana wani zane haka straight zane haka da ya zana zane haka mai kakkiya to a gefe gefen zanen sai zana wasu ƙananan kuma layi haka haka haka haka haka to sai ce wannan hanyar ita ce hanyar Allah kuma ita ce hanya ta ni annabinku wannan kuma kar ku bi ta ita ce hanyar shedanu annabi ya ce wannan hanyar da kuka ga an yi haka haka a kowace irin hanya akwai shedan din da ya makale yana kiran mutane zuwa gabata. ma'ana wannan zanar da aka yi haka sai kuma aka yi haka aka yi haka aka sake to kai da ka kama hanya za ka miƙe haka to wannan na gefen zai binciko ka nan ga ɗan bida'a nan ga ɗan shi'a nan ga ɗan ƙur'aniyun can ga ba mu'tazili can ga ga ba murji'i duk sun tattara hanyar kuma kowa annabi ya ce yana kira ne zuwa ga tafarkinsa kuma wuta suke kira annabi ya ce du'atu ne ala bi jahannam annabi ya ce in ka amsa musu za su jefa ka wuta to wannan kalubalen da zaka samu kafin ka isa zuwa ga asalin gayar hanya to sai ka hadu da wa'annan a hanya to su kuma malaman suna sai suka rubuta irin wa'annan littafan domin wanke wannan hanyar da ta miƙe dan kar ka shiga cikin dan sai ka zo miƙewa sai wani ya fisge ka kuma dukkaninsu kiran da suke yi ba wai kuma suna nuna maka suna kira ne akan bata ba amma batattu ne ba za su gaya maka su batattu ba ne za a makale da wani abu sai a yaudare ka da shi sai ka taho da gudu asalin gayar kuma ba ba hakikanin gaskiya ba ce amma a farkon al'amarin sun yaudare ka da abin da kai kake so yanzu wa za a ce mishi ya zo ya istighfar ya ce a'a wa za a ce mishi ya zo ya salatu manzala ya ce a'a wa za a ce mishi ya zo ya yi zikiri ya ce a'a kaga duk wannan wani abu ne wanda duk wani musulmin kirki ya yarda da shi to amma idan ka zo kamar da zaka ji wasu suna cewa ai wannan tafiyar tamu ba wani abu bane kawai zikiri ne istighfari ne da salatin annabi amma in ka shigo tafiyar hakikanin abin ne ke ciki kana shigowa sai hada ka da wani shehi a ce sai ka bi shi za sami yardan Allah kuma a cikin tsarin Ubangiji bai sa wannan a cikin tsari ba to da dama wasu suka fitinu ta wannan hanya kafin su isa zuwa ga asali inda annabi yake wayannan mutanen sun fusgo su sun raba su da annabi kuma suna nan do'at ne za su yi ta bayyana zamani bayan zamani kuma kowace irin zamani da irin mutanen da za su bayyana da kuma irin manufar da suke bayyana da shi muka duba zamanin baya ba a sami irin wannan rarrabuwan ba amma a kowace tafiya sai da aka samu wa'inda suka bayyana banna kuma mafi munin banna yanzu misali kwanan na akwai wani malami da ya fito a cikin malaman larabawa ina da bidiyon a wayata ya ce duk Kur'ani babu inda allah ya haramta shan giya so kaga yanzu maganar da annabi ya fada cewa kar ku bi wannan hanyar fatafarraka bikum an sabili za su raba ku da Allah to shi kuma ya fito sai ce duk Kur'ani babu inda Allah ya ce giya haramun ne ya yi jawabi na wajen minti biyu zuwa binti biyu da rabi kuma da larabci ke jawabi kuma yana kafa hujja ne da alkur'ani mai girma ya ce ayoyin da suke cikin suratul ma'ida galibi duk ayan da ka ji yayi magana giya baya faɗin cewa haramun ne kai tsaye amma da yake cin mushe haram ne cin jini haram ne duka Allah sai ya bayyana haram ne karara ya ce Allah da kansa ya ce ah, hurrimat alaikum almaitatu waddamu walahmul khinzir kaga anan duka Allah ya bayyana hurrimat Allah ya haramta muku cin mushe da cin jini ko da kuma naman alade ya ce kaga anan sai Allah ya ce hurrimat amma da aka zo batun maganan giya <clears throat> Allah bai yi amfani da hurrimat ba kawai ya faɗa yake cewa menene cewa إنما الكمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس سيتي من عمل Allah ya أبن ke nan. Kawai inna إنما ita giya da caca da sauran abubuwa da ake Allah ya ce rijisun datti ne kawai daga kuma cikin aikin shaidan amma Allah bai ce haramun ba kamar yadda ya ce hurri mata alaikumul maitat ya ce dalilin ma da ya sa za zaka ji Allah ya ce ya wa lazina amanu la taqrabu salata wa antun sukara hatta ta'lamu ma taqulu kar ku zo masallaci kuna maye ku bari sai kun kun gama sha ta fita da hankalinku ya dawo jikin ku sannan ku zo ku yi sallah to kaga wayannan ayan duk sai tattara soje daya to sai bar aya kwaya daya wannan aya kwaya daya ita kuma ta rushe duka wa to kaga yanzu in ba karatu kai ba sai ka bacci kuma abin da ya faɗa ɗin ai haka ne babu kai tsaye Allah bai ce haramun ba ne to amma in ka koma ɗayan ayan sai ce inna ma yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al'adawa wal baghdha sai ce mi fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala sai ce fa hal antum muntahun ai abin da ɗan ke nufi dangane da giya da caca da sauransu yana so ne ya sa muka gaba da fada da juna da adawa da fishi kuma ya hana ku ba ambatan Allah shin ba za ku hannu ba kaga Allah tambaya yake fa hal antum muntahun shin ba za ku bar sha ba kuma shi ya nuna cewa shi bai da hadisi ba saboda ya hadisi karar ya nuna cewa shan giya menene shan giya haram ne to kaga ya nuna cewa mutanen mutanen da ba su yarda da hadisai ba to suna fuskantar barazana game da addininsu saboda qur'ani kadai ba zai iya baka kariya ga ka ba domin shi kanshi qur'ani ya samu da ta hanyar ya samu kariya ne ta hanyar hadisin manzo Allah to kaga anan wanda ya ci karo da wani abin sai rikici to amma wannan aya gaba ɗaya ta rusa abin da ya kawo tunda Allah ya ce fa hal antum muntahun ba za ku hana ba ya nuna Allah ya dace ku bari kenan to shi yasa ya ce batun ya ce batun maganar a ce giya haramun ne wannan ya danganta ne da gwamnatin ƙasa ya ce kuma dalilin da ake cewa wai saboda wayan an sha giya dalilin da yasa aka haramta ta tana sa tabin tana sa bacewar hankali ko ya ce to ai akwai giyan da ake sha wanda baya sa maye Ya ce kuma an ce giya ana shan ta ne saboda ta sa mutane barna Ya ce harka siyasa ba ta sa mutane barna ai ta ba giya ba ce. harka kabilanci ce ba ta sa mutane barna ce akwai abubuwa da suke sa mutane barna gaba daya ce to kaga me yasa Allah ya takaita magana akan giya Ya ce shi a wajen shi giya ba haram ba ne. wani malami ne balarabe ne da kina ga irin yan kuyat kuyat nan ne yana ta jawabi ya zauna a kujera ko yana ta jawabi to babannata ne ai saboda mutane da da ya wasu ba za ga su ai yahudawa larabawa ne ai wasu ma ba musulman ba ne tunda larabawa ne tunda suna jin larabci kuma sun dan karanta alkur'ani ba ma musulmai bane yahudawa larabawa ne to sai su saje da sunan cewa su musulmi ne sai su kawo wannan ababan aƙida su lalata wa mutane tunani satin da ya wuce na yi magana game da wanda suka je kabarin shehu suna suna cewa ya zo ya kawo musu saukin kuɗin bai ko suna roƙon shi wai shehu ya kawo masa sauƙi na mai yayi tsada a Najeriya ai yana cikin kabari kun san bidiyon yayi trending to sai ɗazun nan sai shi wanda suka je wajen ya fito yake jawabi ya ce ya ga ana ta yada bidiyon su sai yake bayyana cewa ai su suna da hujjar yin haka da haka ku kuna ganin saba wa Allah ne a zahiri amma su a baɗi ne Allah suke bi abin da ya faɗa kenan yace kuma ku bari mu je lahira ku bari ku bari mu je lahira sai <laughs> ba sai ga gaggawa ba za a je da ba <laughs> ya kawo wasu hujjoji da yake nuna cewa su suna da hujjan da yake nuna cewa in sun je gaban kabarin ne ka nemi biyan bukata ya kawo hujja guda biyu wanda kuma dukkansu ba haka suke ba ya kawo hujja na farko ya kawo hadisin na Aisha na biyu ya kawo hadisin me sunan shi Abu Ayyub al-Ansari sun ce ya ce lokacin da nana aisha aka yi fari a garin madina da aka yi fari aka shiga talauci ba ruwan sama sai nana aisha ta sa aka buɗe kabarin manzo Allah ba wai aka tona ba a'a hubbaran aka yaye ka tunda a dakin ta ne aka sashi to saman kwanan da ke rufe da kabarin manzo Allah sai ta sa aka yaye sama saboda ya zama tsaka ba shamaki tsakanin kabarin annabi da sama to da ta sa aka yi haka sai ruwa ya sauko kamar yadda ya zo a cikin ruwa wanda wasu malamai sun da a ruwayar sun nuna cewa bai inganta ba to amma shi da ya tashi sai ya karya a cikin ruwayar sai ce ai da nana Aisha ta sa aka bude sama sai ta ce ga manza Allah nan ku roke shi duk duniya ba inda nana Aisha ta faɗa haka ita dai ta sa a yadda aka ruwaya ta sa an bude sama amma bata ce a roki annabi ba sai ƙara kawo wancan hadisin na abu ayyub al-ansari ya ce abu ayyub al-ansari ya zo gabarin manzo Allah ya zo ya rungumi kabarin annabi yana ta ce ya rasulullah wai yana ta roƙon annabi bukata shi ma nan ƙarya ne duk da'ar wayan babu wannan amma ya ce wai duk abin da su suke yi suna kuna iya ganin shi a zahiri sabon Allah ne amma a baɗi ne su Allah suke bi kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne a cikin littafin su haka yake za ka iya ga shehi ya sha giya ko ya yi zina a zahirinsa sabo ne amma a baɗi ni biyayya ne shi ne suka kawo misali kamar yadda tafiyar annabi musa da khidir ko sai ya samu wasu yara guda biyu ya ga wani mutum sai ya kashe shi ko da ya kashe shi sai annabi musa ce me yasa a katalta nafsan zakiyatan yanzu ka kashe rai wanda yake tsarkakakken rai sai ce kala illaka lam tastadiya ba iya sabara ka bari zama jawabi sai ka ce kaga a yadda ya yi wannan kisan a zahiri annabi Musa ya ga wa Allah yayi amma a baɗini daidai abin da ke wannan abin da ke da daidai ne to su ma haka duk abin da kaga sun yi na saban Allah to a baɗinin sa shari'a Allah ce eh suna kwatanta kansu da annabi ne su ai ko fiye ma da annabi to irin na mutane idan kana ji zaka ji mala ya kawo a gaba cewa abubuwa irin wannan ba a biye musu kuma ba a so mutum ya dinga kusawa kamar irin manyan littafan su jawahirul ma'ani in ka shiga za ka ga irin wa'annan abubuwan a ciki kan cewa babu wani abu wani kana iya zuwa kamar misali in ka zo ka yi sujuda wa shehi so so a zahiri ai shehi kawai ka ba sujuda kan kike kana gani yayi wa shehi sujuda ne amma a baɗi ne Allah ya wa sujuda <laughs> su wani ita ce a gidar to shi yasa da yayi magana ta ƙarshe magana ce ta minti biyar da wani abu ta ƙarshen abin da ya faɗa kenan yace kuna ganin mu kamar mun saba wa Allah ne a zahiri to a bari ne Allah maka bi kuma yace ku bari aje lahira a <laughs> Allah ya kiyaye